wata babban kotun da ke cikin garin maiduguri ta yanke hukuncin shari'ar kisa ta hanyar rataya ga wata mata yar kimanin shekaru 25 da haihuwa da ake kira hawa ayuba wanda ake zarga da laifin kisan kai da gangan alkalin kotun mai justice wakil gana ya ce an samu hawa ne da laifin kisan kan wasu yara guda biyu da gangan wato aisha nuhu yar shekaru shida da haihuwa da abubakar nuhu dan shekaru goma ta hanyar ba su wani abin sha da ke da guba a ciki hada da wata babbar yansu yar shekaru goma sha biyu da haihuwa da ake kira fatima sai dai allah ya kubutar da ita duk da cewa dukansu uku ne suka sha wannan amma guda biyu ne wannan gubar ta yi sanadiyar su malamin Hauwa Ayuban ta kuma ɗauka ta yanke gaban wani yaro dan shekaru hudu da haihuwa da kuma sassare mahaifiyar waɗannan yara da adda da ake kira aisha Nuhu da sanin cewa yin hakan ka yi sanadiyar kai su ga hallaka wannan abin al'ajabi da ya ku ne a garin Wandali da ke karamar hukumar koyi kusa da ke kudancin Borno kimanin watanni shida da suka gabata alkalin kotun ya ce duk da irin wannan ta'asa na kisan kai da gangan da kuma yunkurin kisan kan wasu wannan mata bata nuna nadama kan al'amarin ba mai shari'a ce kafin kaddamar da wannan hukunci kisan kai ta hanyar rataya ga wannan mata dai sai da kotun ta gudanar da bincike a kanta a kuma gano cewa ba ta da wani matsalan gucewar hankali sa tare da ita ya ce amma tana da damar ɗaukaka ƙara jin yanke wannan hukuncin kisan ne dai yasa wannan matar fashewa da kuka tana ambatar sunan wasu da cewa sun cuce ta wanda hakan ya sa aka fidda ita daga cikin kotun dukkanin waɗannan yara hudu da yaron da aka yankewa gaba ɗan shekaru hudu da haihuwa da guda ukun da aka baiwa wani abin Masha sha da ke dauke da guba a ciki wanda ya sanadiyar mutuwar biyu daga ciki yayin da ɗaya ta samu kubuta da kuma matar da malaman hawan ta sassara da adda iyalan mutum guda ne wanda ake kira malam nuhu wandali wanda ke garin wandalin da zama wanda wani ga mijin wannan mata da ta aikata wannan aika aika ya ce uwarsu ɗaya su ɗaya da mijin wannan mata kuma wannan mata sun haifafa da ƙaninsa don haka wannan abin ya masa ciwo amma wannan hukuncin ubangiji ne malam nuhu ya mun ƙarin bayani kan yadda ya ji wannan hukuncin ta wayar rahu duk da cewa sautin murisa ba ta mai kyau ba. To shi wannan abu kam ka san har abada ta mu tunda muna da yaya tsakanin mu da Ka san mutum zai aikata abu kan sai aikata mu amma mu da garan kan dole abu yi mana zai. Tunda kaga akwai yaya tsakanin amma mm. shi ka tira na ubiji bayan da baya kusan mu dan hada. Allah ta yi ta maka ba da bara. Ita ma ku zai ta ki wani da bayan da zai da dama. Ta kama wasu wanda ya aikata irin wannan mummunan aiki. Karshen sake. ta Ku ne yara uku ne ta sa guba? Ku ne amma kuma ana jira da ta Malam Nuhu wanda likin nan da matar kaninsa ta kashe masu iyalai da kuma alƙalin babbar kotu mai namba goma sha ɗaya Justice Wakil Gana ya zartar mata da hukuncin kisa ta hanyar rataya ke bayyana yadda ya ji wannan hukunci game da abin da ya wakana da iyalan nasa. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.